Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25,49,60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Alhamis 18 ga watan Mayu shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta ce ta da tsohon shugaban hukumar binciken laifuka ta FBI Robert Mueller a matsayin mai bincike na musamman kan Rasha. ɗaya daga cikin ɗalibai 'yan matan cibiyar da ƙungiyar boko haram ta sace shekaru biyu da suka gabata ta kubuta gwamnatin trump ta fitar da sanarwar cewa za ta ci gaba da kan tsarin yarjejeniyar da ta sassauta takunkumin da aka akaba wa ƙasar iran kanin labaran kenan rundunar tsaro a jihar barnan najeriya ta ce ta kama mutane sama da 120 da take kyautata zaton 'yan kungiyar boko haram ne muna da rahoto bayan labarai sai kuma ran gadi da rundunar 'yan sandan najeriya ke yi a jihohin tarayyar kasar ko menene dalili in ba a yi da su ba tsaro sai ta yi wuya to shi aiji ya ce dukkan mu hita mu je duk jihohin najeriya din nan mu je mu tar da su mu tattauna da su sai kuma shirin domin iyali amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a jiya laraba ma'aikatar shari'a ta amurka ta ce ta naɗa tsohon shugaban hukumar binciken laifuka ta fbi robert mueller a matsayin mai bincike na musamman kan yunkurin gwamnatin rasha na yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar ta gabata da kuma wasu batutuwa da suka shafi rasha mataimakin babban lauyan amurka rad rothenstein ya ce na ƙayyade cewar samar da mai bincike na musamman ko mai zaman kansa ya zama wajibi. domin amurka samu cikakken kwarin gwiwar sakamakon da zai fito robert wanda shine ya shugabanci hukumar binciken laifuka ta fbi daga shekara ta 2001 zuwa shekara ta 2013 wanda daga hannunsa ne tsohon shugaban hukumar james comey wanda trump ya sallama a makon da ya gabata ya karbi shugabancin kaɗan daga cikin 'yan majalisun daga jam'iyyar republican a majalisa da kuma 'yan democrat suna ta kiran da a samar da mai bincike na musamman mai zaman kansa ko wata hukuma don yin binciken alakar da ke tsakanin kwamitin kamfen ɗin Trump da ƙasar Rasha. Bincike da zurfinsa ya wuce wanda hukumar FBI ta gudanar da kuma wanda kwamitin majalisa kan bayanan sirri suka yi a majalisar dokoki da wakilai. Kiraye-kiraye a naɗa wannan mai bincike na musamman dai ya yi ƙamari a 'yan kwanakin nan tun bayan sallamar komi da kuma lokacin da aka fitar da rahoton cewa komi ya rubuta ganawar da ya da Trump wanda ya buƙace shi da ya dakatar da binciken da yake gudanarwa kan tsohon mai baiwa Trump ɗin shawara a kan harkokin tsaron cikin gida Michael Flynn. Rahotanni na cewa ɗaya daga cikin ɗalibai 'yan matan Chibok da ƙungiyar Boko Haram ta sace shekaru biyu da suka gabata ta kubuta mai magana da yawon shugaba Muhammadu Buhari Femi Adeshina bai bayar da wani cikakken bayani ba amma ya ce sojojin najeriya ne suka samo yarinyar kuma suka ɗauke ta zuwa babban birnin tarayya abuja kubutar da ɗalibar da ya zo ne makonni biyu bayan da ƙungiyar boko haram ta yi wa gwamnatin najeriya musayar 'yan mata 82 ita kuma ta sake fursuna cikin 'yan kwanaki masu zuwa ake kyautar tsammanin 'yan matan za su sake haɗuwa da iyayensu ƙungiyar boko haram ta sace ɗalibai 'yan mata 276 a makarantar sakandare ta chibok a shekara ta 2014 wanda ya tayar da hankulan miliyoyin mutane a faɗin duniya an saki 'yan mata 21 a watan oktoba yayin da wasunsu da dama suka kubuta ɗaya bayan ɗaya amma dai har yanzu 'yan mata sama da 100 suna hannun ƙungiyar boko haram ƙungiyar boko haram ta kashe dabban mutane a shekaru takwas inda ta kwace tana tayar da hankali a arewa maso gabashin najeriya labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Alhamis ne ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fito ta bayyana damuwarta game da tashin hankalin da ya faru wanda ya hada da magoya bayan shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan. Wasu jami'an Amurka sun fito sun soki magoya bayan shugaban da cewa su ne suka tsokano rikicin daga masu zanga-zangar lumana. Jami'an na cewa matakin da suka ɗauka a ƙofar gidan jakaran Turkiyya da ke nan birnin Washington DC ya keta dokar da ke kare damar faɗin albarkacin baki a Amurka. jami'an 'yan sanda sun ce cikin mutanen da suka kama akwai wasu masu tsaron shugaban Turkiyya biyu suka ce suna neman mutum na uku da ake zargi a tashin hankalin da ya faru ranar talata masu zanga-zanga goma sha ɗaya ne suka samu rauni akalla mutum guda cikin mawuyacin hali tashin hankalin da ya faru sa'o'i kaɗan bayan ganawar shugaba erdogan da shugaban amurka donald trump a fadar white house hotunan bidiyo sun nuna yadda masu tsaron erdogan ke duka masu zanga-zanga har suka zaro bindigoginsu a lokacin ne 'yan sandan washington dc suka shiga tsakani gwamnatin donald trump ta fitar da sanarwar cewa za ta ci gaba kan tsarin yarjejeniyar da ta sassauta takunkumin da aka wa ƙasar iran wanda aka samar tun lokacin mulkin obama karkashin yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 an ɗage takunkumin da aka kakaba ma iran kan shirinta na nukiliya idan har iran ɗin ta amince ta dakatar da shirin nata amma yarjejeniyar tana buƙatar duk watanni shida sai an sabunta ta ta baya bayanan da aka sabunta ita ce wadda tsohon sakataren harkokin wajen amurka jan keri ya yi kuma cikin wannan makon wa'adin yarjejeniyar zai cika amma kuma gwamnatin amurka ta kara saka wasu jami'an iran takunkumi har biyu cikin har da wani kamfanin iran da wani kamfanin sadarwa na China da ke taimakawa makaman Iran. A cewar babban jami'in diplomasiyya Amurka a gabas ta tsakiya Stuart Jones, idan Iran ta ci gaba da kera makamai har suka kai ga makaman nukiliya su sani da cewar hakan ya saba ƙudurin da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ta samar. Haka kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wani rahoto da ke sukar ƙasar Iran kan take haƙƙin bil'adama. Daga ƙarshe, a jiya laraba mambobin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya suka gudanar da wani taro a asirce domin tattaunawa kan halin da ake ciki a ƙasar venezuela inda zanga-zanga ƙin jinin gwamnati ta kauraye ƙasar sama da makonni shida amurka ce ta kira taron wanda ya zamanto irinsa na farko da kwamitin ƙasashen goma sha biyar mai alhakin samar da zaman lafiya da tsaro yake ƙoƙarin samar da hanyar zaman lafiya da take magana kafin fara taron jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki hali. ta ce venezuela muna gabar shiga tashin hankali gwamnati tana raunata masu zanga-zangar lumana tana kuma kama su tana kashe su yanzu haka babu magani asibitoci na karancin kayan aiki haka kuma abinci ya fara wahalar samu makonni shida suka gabata a kullum sai masu zanga-zangar kin jinin gwamnati sun fito kan titina a venezuela suna neman a sauke shugaban kasar nicolas marido daga kan mulki akalla mutane 43 ne suka rasa rayukansu a tashin hankalin labaran duniya kenan kuka saurara. madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Barnan Najeriya inda rundunar tsaro lafiya dole ta ce ta kama waɗansu mutane 126 da take kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne waɗanda kuma ake zargi da kai hari a wani gari da ake kira sabon gari da ke kan hanyar biyu. Wakilin Haruna Dauda biyu na ɗauke da ci gaban rahoton. kwamandan rundunar sojan na operation lafiya major general loki rabu ne ya shida manema labarai hakan lokacin da yake jawabin ban kwana ga manema labarin a garin maiduguri ya ce idan ana iya tunawa da imanin makonni biyu da suka gabata ne wasu da ake zaton yan kungiyar boko haram ne suka kai hari a garin sabon gari inda suka halaka wasu jami'an soja guda shida suka kuma jima wasu raunuka tare ma da fararen hula su kwashe wasu makamai amma yanzu hakan mun samu mun kwato wasu daga cikin makaman yace suna kuma samun wasu bayanai na sirri da ke nuni da cewa wasu daga cikin waɗannan 'ya'yan ƙungiyar boko haram da suka kai wannan hari a sabon garin na shirin kai hari a garin na dambuwa wanda har wasu daga su ma suka shige sansanin 'yan gudun hijiran da ke cikin garin dambuwan inda suka saje da mutanen amma rundunar sojan ta samu nasara a kansu One in particular was uh, identified to have been, to have taken part ya ce an gano ɗaya daga cikinsu wanda kuma ake zaton cewa yana ɗaya daga cikin wanda suka kai hari kan sabon garin wanda aka same shi da irin jakan sa kuɗi da ake kira wallet na ɗaya daga cikin sojojin da aka kashe tare da katin shaidan sojar da kuma katin zaren kuɗi da ake kira atm dukan mallakar sojan da tare da shi wannan mutumin da aka kame yace ce wannan ne ma ya sa muka samu nasarar kame mutane 126 da da da shida kuma yanzu haka muke ci gaba da gudanar da bincike a kansu janar rabon ya ce kowa a kwanaki biyu da suka wuce an samu wani matsala na tashin bumabumai a garin kwandiga inda wasu yankunan bakin wake uku suka shiga suka da bumabuman da ke jikinsu sannan suka hallaka mutum guda. Equally yesterday we had uh, incident between uh, gulumbagana dikwa ya ce ko a ma mun sake samun wani matsala akan hanyar gulumbagana zuwa dikwa inda motar mu ta taka wata bom din da aka birne sai dai jami'an sojan mu guda biyu sun ji rauni yayin da motar ta lalace amma waɗannan mutane na nan na karɓar magani ya ce mun kuma kame wata mota a garin yonsari da ke jihar yobe kusa da kan iyaka da ƙasar nijar wanda suke ƙoƙarin kai kayayyakin abinci ga 'yan ƙungiyar boko haram fiye da buhuhuna 170 ne dai aka samu makida cikin wannan motar janar ya kuma taɓo batun waɗannan mutane da aka ce an yi musanyen su su biyar. biyar yayan kungiyar boko haram da waɗannan mata 82 wadda har suka yi barazanar kai hari a babban birnin tarayya abuja abuja where were you before ya ce saboda an saki waɗannan mutane guda biyar kawai waɗannan mutane za su ce za su fito su je su afkawa abuja ya ce ina suke tuntuni kuma ce ina ne ma za su je abujan janar rabo ya ce yanzu dai abin za su sa gaba shine ci gaba da karkaɗe waɗannan raguwan 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin kuma taimakawa wajen haɓaka harkokin ilimi ya ce a matsayinsu na sojojin najeriya ba su kyare su ga batun ilimi ya taɓarɓare a wannan ƙasa ba haruna dauda biyu muryar amurka

To har yanzu kan harkokin tsaro a Najeriya, rundunar 'yan sanda ta fara rangadin kasar domin ganawa da shugabannin al'umma dangane da matsalar tsaro da ake fama da ita a sassan kasar. Kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana. Mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya DIG Sha'ibu Lawal Gambo wanda ya isu nan jihar Niger ga abin da yake cewa. Shi Inspector General Police shi ya ce dukkan mu DIGs wanda muke headquarter. Mu hita mu je mu gaida mutanen da suke muke hurɗan sha'anin tsaro da su. In ba a yi da su ba tsaro sai ta yi wuya. To shi IG ya ce dukkan mu hita mu je duk jihohin Najeriya din nan. Mu je mu tar da su, mu tattauna da su. Na farko mai musu godiya irin taimakon da suke mana ta sha'anin tsaro. Mu fara daga gwamna. har zuwa su sarakuna mu gaisa da su sannan mu zauna mu tattauna da su shin shanin tsaro ya suka gani gashi ka zo naija daidai lokacin da ake fama da rigingimu kashe-kashe da sauransu ya kaji bayanan mutane a ainihin gaskiya ba naija kaɗai ba irin wannan kashe-kashen na ji ta a kwara na ji ta a benue duk wurare da na ji to sha'ani ne wanda yake ita ma federal government da kanta ta ɗauke ta da muhimmanci da su makiya da kuma masu manoma da kuma kungiyoyi mu yadda Allah duka mu zo mu zo na ayi magana ta haka na tabbata za a samu kan matakin 'yan sandan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka ƙara samun gawarwakin wasu mutane guda hudu a cikin ruwa bayan wasu mutane ashirin da biyu da aka yi ma kisan gilla a ƙauyen ifogi da ke yankin karamar hukumar makwa kamar yadda kwamishinan labaran jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya yi ƙarin bayani. An gano mutane hudu cikin ruwa, to in ka ƙara hudu da ishirin da biyu za ka samu ishirin da shidda. Yanzu muna da lissafin mutanen da suka rasu rayukansu cikin wannan abun a kan ishirin da shidda. Kuma muna kira ga ita 'yan sanda mun gama kwamishinan of don allah a gaya ma ig domin yadda yanayin wurin suke sai an kawo mana 'yan sandan da ake kira marine police domin ba kowa kaɗai zai ji iya zuwa wurin ba to baka iya ruwa ba je wurin mai ma bai domin ba ƙasa. mataimakin shugaban kungiyar miyatti allah a najeriya alhaji husaini boso ya ce hukunta duk wanda aka samu da laifi ne zai kawo ƙarshen matsalar rashin tsaron ni shawara da na bayar kawai shine duk wanda ya laifi a kama shi a hukunta shi kar a ce ci ai dan wane ne. Kawowa yanzu dai jami'an 'yan sanda a jihar Niger sun ce suna gudanar da bincike akan wani rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane biyar a ƙauyen Tungan Malam da ke yankin Faikoro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. duniya in ka ga mutum kana ra'ayi ne malam. kafin ku zan jiki kai da shi na so kai bincike na yi kaɗan. Kabar dubin huska da kaurin jiki na so kai binciken zuciya da irin halin da duk gare. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe ɗaya da kwata na asuba. kwararru a fannin aikin jarida suna gani lokaci yayi da 'yan jarida za su sake salon gudanar da aikinsu kamar yadda suke cewa. akwai buƙatar dan jarida a duk inda yake amfani da ƙwarewar shi ta hanyar canza yanayin yadda yake gabatar da rahonan shi da shi da kuma tattauna batutuwa daga abin da aka saba da cewa gwamnati ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza. To wannan na cikin kasidu da aka gabatar a taron karawa juna sani da sashen Hausa ya shirya a jihar Yobe sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi ku sha labari yanzu dai ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba ki ka ton ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ba abin da ya fi karfin Allah. Ba kuma abin da Allah ba zai iya yi ba. in sun dugufa cikin addu'a Allah yana jin su lokacin sa ne bai yi ba in yayi yanda sauran suka fita haka su maza su fita su zo na da bege cewa wata rana zamu gansu su maza su gamu. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata kungiyar Boko Haram ta bada musayar 'yan mata 82 daga cikin 195 da take rike da su bayan kwanaki 1119 da sace su a makarantar sakandare ta Chibok. Daga cikin rahotannin da suke ɗaukar hankalin al'umma biyo bayan dawowar 'yan matan, akwai batun rashin ba iyaye su kunin cuɗanya da 'ya'yansu yadda ya kamata. Akwai ma rahotanni da ke nuni da cewa ana iya kirga ganawa da iyayen 'yan mata 21 da aka saki a watan Oktoba bara suka yi da 'ya'yan nasu bayan sama da watanni bakwai da sakin su. Akwai kuma batun kwamandojin ƙungiyar Boko Haram da aka yi musayar 'yan matan da su waɗanda rahotanni ke nuni da cewa suna barazanar za su sake komawa su ci gaba da kai hare-hare. Akwai kuma hoton bidiyon da kungiyar Boko Haram din ta fitar inda ta nuna waɗansu 'yan mata da suka ce wai ba sa so su sake komawa wajen iyayensu domin wai suna son su yi addinin Allah. To yayin da muke jinjina wa gwamnatin tarayya domin ci gaba da kokarin ganin ta haɗa dukkan 'yan matan nan da iyayensu, za mu iyaka iyawa mu bi diddigin waɗannan rahotanni domin sanin inda aka kwana. Yanzu dai bari mu sake komawa ranar da aka sako waɗannan 'yan mata ga wakilinmu Madina Dauda daga birnin tarayya Abuja. Ƙoƙarin ƙwato waɗannan 'yan mata na Ciba baya cika idan ba a tuna da ƙungiyar BBOG da ke kan gaba wajen yekuwar hakan ba. Nigeria and the world. sunana aisha yusufu to yau dai kam abin ranar farin ciki ne kamar mutum ya zuba ruwa a ƙasa ya sha ruwan daga ƙasa gashi yau mun fito da a 'yan mata 82 an kawo su yau duka duka yanzu mun haɗa ɗari da shida da muka samu ke na sauran 113 tun lokacin ana 219 yau gashi Allah nuna mana muna ca shida to ai abun gode wa Allah ne alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mu yan kungiyar BBOG a koyaushe muna matsawa gwamnati muna cewa gwamnati ta fito da yan mata because mun san gwamnatin mu za ta iya kuma gashi yau gwamnatin ku ta nuna za ta iya kuma Allah da duka sauran duk zamu fito da su duk mutane da yawa suka ce mana me yasa ba ma zuwa su waje in boko haram din mu tambaye su mu ce ba ruwa ba ruwan mu da su mu gwamnatin mu muka san kuma sun san gwamnatin za ta iya za ta iya ta saka ta kuma gashi Allah nuna mana yau ka ai akwai lokacin da gwamnati take son kaman a watsar da zance ɗan matan da yake ƴaƴan ƴaƴan talaka ne ba ƴaƴan masu kuɗi bane ba ai tsayi wannan muka muka ce mu ba mu yadda ba sai fa duk dan na kowane dan Najeriya ko yana da kuɗi ko baya da kuɗi lalle sun yi kokari sun yi abin da ya kamata su yi tun shekara wata shidan da ya wuce kuma a hakan shi yasa muke ba za mu za mu taba shiru ba idan muka yi gwamnati ya yi bai kamata ba za mu yi musu magana kuma za mu matsa musu kamar kana da yaro ne ka sa shi a makaranta idan baya karatu ai ba ka tsaya kai kana kallon shi ba dole ka matsa mishi abin da ya kamata ya yi kuma abin kenan da muke da gwamnatin mu kuma za mu ci gaba da matsawa Aisha Yusufu daya cikin jigajigan kungiyar fafutukan kwato 'yan matan Chibok kungiyar da ke fuskantar kalubale da ma zargi na tara kuɗi tare da yunkuri na matsa lamba da kuma zargin bayyana baƙaƙen maganganu ga gwamnati da ke ci yanzu sai dai mai nazari akan al'amuran yau da kullum yusuf sallau mutum biyu ya yaba da ƙoƙarin kungiyar a hakikanin gaskiya za mu iya cewa sun yi ƙoƙari sosai kasancewan su ne suka fito suka nuna wa duniya abin da ke faruwa kuma suka wato nuna cewa lallai shugabanni sai sun yi aikin da ya kamata wannan ba zai kasance dalili ba wanda zai sa ba za a nuna wa bangaren gwamnati wato godiya da kuma wato kokari da suka yi ba musamman shi shugaban kasa kasancewan tun lokacin da ya hau wannan taragar mulki ya ba da wato tabbacin cewa lallai zai iya kokarinsa ya ga cewa an kwace wannan yara wanda aka kama su kusan shekara uku da ya wuce kuma za mu iya cewa alhamdulillahi shugaban kasa ya cika burinsa Ah, muna mai godiya muna taya shi murna da wannan nasara muna kuma taya iyayen yara murna da kuma mutanen najeriya gaba daya musamman kuma su waɗannan mutanen ƙungiya ta wanda ake kiran su bring back our girls bbog sun yi matukar ƙoƙari wurin wayarwa mutane kai da gwamnati da kuma cijewa na ganin cewa lallai sai an dawo da wannan yara a matsayinka na mai fashin baki wasu na cewa maganan 'yan matan cibok kawai ake ra'ayi wasu kuma na da ra'ayin in ba matsawa da wannan kungiyar da an ma manta da 'yan matan ci Eh akwai kanshin gaskiya a cikin wannan bayani. Kasancewan yau kusan shekara uku yanzu ake nema da ainihin kame wa'annan yara. So amma abin da zai baka mamaki shine ƙungiyoyi tattare da wannan ƙungiya da muke magana a kanta wato ƙungiya ta BBOG sun yi ƙoƙari sosai amma kuma sun manta cewa akwai fa wasu bayan Allah wasu wayanda su ma an kama su ba sa irin wato ba sa bayani akan wayannan wayanda aka kama su wanda ba daga garin Chibok suka fito ba wannan ba shi yake nuna cewa kuma muna nuna cewa ba sa kokari ba suna kokari amma ya kamata a ce kasancewan duk 'yan najeriya ne wa'anda suka fito daga chibok da ma wayanda ba su fito daga garin chibok ba duka 'yan najeriya ne kuma ya kamata a ce sun mai da hankali gurin kwaco 'yan mataye da duk wani wanda aka kama shi sawa'un daga cibok ya fito ko ba daga garin cibok ba ina ga wannan shi adalcin da ya suma kasan nan shine kuma adalcin da ya suma mutanen wannan yanki na yankin Maiduguri da duk wani yankin da mutanen suka shiga suka yi barna a ciki to yana yiwuwa wannan kungiya ta sa sunanta a yadda ta sa shi na masu fafutukan kwato 'yan matan chibok ne saboda a wannan lokacin an saci 'yan mata 276 ne lokaci daya eh zai iya yiwa haka ne a wani lokacin an samu ra'ayin mutane da yawa wasu ma suna ganin kamar 'yan siyasa suke amfani da su gurin ciwo wani buri na siyasa a wannan lokaci bayan gujewar wannan gwamnati ta baya ta goodluck jonathan abun ya ba mutane mamaki yadda waɗannan mutane suka yi kamar basa nan ta yadda aka bar jin ɗuriyansu sai daga baya bayan an kwato shugaba buhari ya yi ƙoƙari ya kwato wannan yaran mata da farko wanda aka fara kwacowa yara kusan ashirin da biyu sa'an nan aka fara jin su a gari wannan yake nuna cewa akwai wata alaƙa tsakaninsu da siyasa duk da cewa dai muna ƙara yaba musu da ƙoƙarin da suka yi kuma mutane da yawa suna ganin cewa ma kamar wasu suke ba su kuɗi suke fitowa kan hanya suke irin wannan don cin wani buri na siyasa. ai sun ƙalubalanci waɗanda ke maganin cewa ana ba su kuɗi akan su fito da hujja na wannan zargi da ake yi eto eh wannan magana ce wanda kowa yana da ra'ayi zai iya faɗin ra'ayinsa kuma mutumin da ke bada kuɗin ba dole bane iya fitowa ya bayyana kansa amma dai maganin gaskiya shine a Najeriya yadda muka sani komai na iya faruwa a Najeriya yan siyasa suna iya amfani da wasu mutane ba don komai ba saboda su ciwo burin su na siyasa wannan komai zai iya faruwa a wannan kasa kamar yadda muka sani mai fashin baki a al'amuran yau da kullun Yusuf Sallau mutum biyu kenan menene zai ce a game da korafe-korafe da ake ta yi cewa tattaunawa da gwamnati ta yi da 'yan boko haram ya saba wa dokokin duniya na cewa ba a yin sulhu da ta'addanci tambayar kenan da ni wa ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar bbog mr iman shehu ga abin da ike cewa yadda mulki take ne a yawancin kasashen afirka ah, shugabanni um, kana bukatan abu ga shugabanni in sun ga ka cire ah, hankalinka daga abin da kake bukata kaga sai su yi banza da kai kawai su kama gabansu don haka shi yasa mu mun fahimci dama haka gwamnatoci suke a afirka masu mulki in ba abin da ya shafe su ba ba su damuwa shi yasa muka matsa lamba dama tun daga farko mun ce tattaunawa nan ya fi don ba ƙarfin bindiga ba ne duk in aka zauna aka yi magana sati ɗaya sati biyu sati uku a cimma wani abu da ya sana a yi wani yarjejeniya a sako 'yan matan yanzu so biyu abin da ya faru an samu 'yan matan haka ya kamata a ci gaba da wannan hanya abin da ya dame mu kawai shine mu ga cewa an sako 'yan matan in daga karshe an yi lissafi kasafin lissafin da aka yi aka ga cewa to akwai waɗanda suka rasa rayuwanka to su shi kenan amma yanzu dai akan wannan gwagwarmayar da muke sai mun ga cewa duk waɗannan lambobin nan an cika lambobin nan na waɗannan da aka ɗauke saura ɗari da goma sha uku. To Allah sa karku ta cima ruwa Dr. Iman Shehu da kuma begen nan ba da dadewa ba sauran 'yan matan ɗari da goma sha uku da suka rage a hannun ƙungiyar su ma za a sada su da iyayensu lafiya. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin wakiliyarmu madina dauda da ta taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma salama abu da daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya to kafin mu karkare ga wannan sako tsaka mai wuya sunana asabe baba na haya shugaban mata 'yan jarida na najeriya tsaka mai wuya wannan shiri daga muryar amurka ina jin daɗinsa kuma 'yan najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗinta domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu sunana amadu maru sakataren mai watsa labarai a kungiyar maca da manoma da ake cema ma platform paysan na nijar tsaka mai wuya muna son shi yana cikin remu dura da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yau wai bisa me za a yau duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare sunana ambassador Yusuf Mamman ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya sunana abdurrahman daga Sabon Fadama Accra Ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wani wannan muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America. To sai ku ci gaba da kasancewa da na Sokoto kowace ranar Talata a shirinmu na safe kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A jiya laraba ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ce ta naɗa tsohon shugaban hukumar binciken laifuka ta FBI Robert Mueller a matsayin mai bincike na musamman kan yunkurin gwamnatin Rasha na yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar ta gabata da kuma wasu batutuwa da suka shafi Rashan. Mataimakin babban lauyan Amurka Rad Rothenstein ya ce na ƙayyada cewar samar da mai bincike na musamman ko mai zaman kansa ya zama wajibi domin Amurkawa samu cikakken ƙwarin gwiwar sakamakon da zai fito a binciken. rahotanni na cewa ɗaya daga cikin ɗalibai 'yan matan chibok da ƙungiyar boko haram ta sace shekaru biyu da suka gabata ta kubuta mai magana da yawun shugaba muhammadu buhari femi adeshina bai bayar da wani cikakken bayani ba amma ya ce sojojin najeriya ne suka samo yarinyar kuma suka ɗauke ta zuwa babban birnin tarayya abuja A yau Alhamis ne ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fito ta bayyana damuwarta game da tashin hankalin da ya faru wanda ya hada da magoya bayan shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Wasu jami'an Amurka sun fito sun soki magoya bayan shugaban da cewa su ne suka tsokano rikicin daga masu zanga-zangar. To masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa. shirin da ke yayata gudunmuwa da waɗanda ke da rayuwa da wata lalura ke badawa ga ci gaban al'umma. Kafin mai salama, bari miƙa gaisuwar ta'aziya ga barista Yakubu Salibawa da dangi duka domin rasuwar kakarsu Mama Gwamma ɗan Juma gata malumfashi wadda ta rasu bayan doguwar jinya. Allah ya ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfilu hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu da injiniya mu jimi alheri ke muku fatar alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.